الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 25 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1433 lissafin nasara sha uku ga watan takwas shekara ta 2012 bahaushe ya ce yau take sallah gobe jajibiri idan Allah madaukin sarki ya amince da yardar Allah madaukakin sarki gobe za mu yi taro na rufe wannan tafsiri na wannan shekara daga nan kuma sai mai tsawon kwana in Allah ya kai mu shekara mai zuwa idan kuma mun koma zuwa ga Allah muna fata mu cika da imani muna da abubuwa muhimmai a wannan rana abu na farko kamin mu ci gaba da karatu za mu buƙaci kwamitin marayu da su ba mu rahoto mu ji inda aka kwana da inda aka tashi ciyaman na kwamitin marayu idan yana kusa a takbir american university of nigeria muslim student society wato mss ta american university wacce take nan ƙungiyar ɗalibai musulmai kenan to ɗalibai musulmai da ke wannan makaranta su ma sun ce ba za a manta da su ba a gidauniyar marayu duk da 'yan makaranta ne sun ba da gudunmuwa ta tsabar kuɗi naira dubu goma Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa wa karatunsu albarka za mu miƙa wannan zuwa ga ciyaman na kwamitin marayu kuma sakataren izala na jiha alhaji usman a iso a ɗan ba mu labari mu je ina muka kwana ina muka tashi kamin gobe idan Allah ya tsawaita rayuwarmu farko dai ga na american university a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid jama'a 'yan uwa musulmi na muku lama irin ta dini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu kamar yadda malam ya umarce ni in gabatar da takataccen report na abun da muke ciki kafin gobe mu ɗauke shi ɗaya bisa ɗaya wanda za mu ba da cikakkiyar bayani har da bayanin wa'annan marayu ga wani irin shekaru da shekaru yawansu yake a yanzu za mu ba da ita a takaice bisa yawansu tukunan ga baki ɗaya na jam'i idan ba mu manta ba a farkon wannan azumi a lokacin da aka gabatar da kaddamar da wannan shekara mun tunasar da mutane cewa bara mun samu gabatar da taimako ga wayannan marayu wanda yawansu ya kai biyar to alhamdulillahi bara watakila yawancin al'umma ganin babu wata ƙungiya ko wata haɗin kan mutane wanda suke gabatar da irin wannan alherai ga waɗanda suka rasa ubanninsu gabatowa ga wannan registration da screening da muka yi a wancan shekara bai taka kara ya karya ba kamar yadda na faɗi shine mutane dubu ɗaya ne kawai da ɗari da talatin da biyar amma bana ganin wannan kungiya mai albarka abinda ta gabatar a wancan shekara ya sa mutane sun ba da amana su ga shugabanci na wannan kungiya wajen gabatar da wannan alheri wannan ya sa a bana tare da tantancewa da muka yi da waɗanda suka zo bara da kuma sabbi a ƙarshen rubutu na jiya mun samu yawan marayu wanda muka musa rajista a wannan gari ta jimeta mutane 1870 a garin yola mun samu 1040 wanda jimlansu ya kama 2910 to kamar yadda kowa ya sani shi screening na irin wannan al'amari idan ka ce babu ranar da za ka tsaya to kowane rana ana iya gabatowa da kuma mutane da suke da bukata amma ganin lokaci da kuma lokacin 'yan kwanaki da za mu ɗauka saboda isarwa al'umma da waɗanda abun ya shafa ɗan gudumawa da wanda al'umma musulmi suka bada don tallafa musu kafin sallah dole ne mu tsaye da rubutun sai idan mun kammala mun ba da abun da ya sauƙaƙa sannan daga baya in ya so a iya buɗe rijistan a ci gaba da rubutu saboda shekara mai zuwa wannan ya sa mun tsaya akan registration na 2,910 wanda kaga bambanci da bara kusan 1,900 ne ƙari da muka samu abin da aka samu a bara kamar yadda aka samu ƙarin jama'a ƙarin yara waɗanda suke marayu haka gudumawa kuma da aka samu ga hannun jama'a idan kun tuna a rufewan ƙarshe na gudumawa da muka samu na kuɗi a bara mun samu kuɗi ne na miliyan ɗaya da dubu da da sittin ɗari ɗaya takwas to amma a bana mun samu abin da yake ya ɗora sama da haka amma kafin nan ga bayanin suturori da muka samu sutura wanda muka samu a cikin wannan kwamiti domin miƙawa marayu mun samu shaddodi mai yadi goma bundle 68 mun sami turamen zani turamen zani guda 242 mun samu kawayen yara wanda yake riga da wando kenan set tsakanin na mata da na maza masu shekara wanda za mu ce kwana ɗaya wanda aka haifa zuwa shekara biyar wanda dama wa'annan su ba ma ba su suturu wanda za a ɗinka muna ba su sutura ne waɗanda za a sa na kanti mun samu set 343 kayan abinci a bana mun samu shinkafa buhu 100 mun samu maiwa buhu 100 amma mai 25 kg mai kilogram 25 ƙanana-ƙananan buhu guda 100 mun samu spaghetti katun guda 100 in ba kuma ta ba kwanakin bayan mun sanar an samu ma shuga buhu ɗari amma shugan har yanzu ba ta shigo hannunmu ba tukunna tana kan alkawari kuma za ta shigo in allah yarda kamar yadda muka yi bayani a farkon buɗe tafsiri mun ce bacin kuɗin da muka kashe a wai bara na miliyan ɗaya da dubu biyar wanda ya sa muka miƙa wa marayu dubu ɗaya da talatin da biyar tallafi na sutura ya sa mun samu balance na dubu ɗari ɗaya da sittin da biyu amma kafin mu buɗe account 'yan waɗanda suke kuma ci gaba da ɗan ba da naira dubu biyu dubu uku ya sa kuɗin wanda muka buɗe akawun da shi ya zama dubu biyu da ɗari da ishirin da biyar dubu ɗari biyu da ashirin da biyar da naira casa'in da hudu da kobo arba'in da tara wannan shi ne kuɗi da muka buɗe akawun da shi to a bana kudade da aka tara tsakanin wannan masallaci da masallacin bakin kasuwa da masallacin yola da sauran majalisi na mata na maza wanda aka yi a cikin wannan gari mun samu an samu kuɗi gudumawa miliyon 1,623 da 265 akwai wasu kuma bayan allah waɗanda ƙarƙashin jagoran wani mutum wanda mu ya gabatar da kansa gare mu amma yaro ya haɗa mu da girman allah kada mu faɗi shi wane ne tsakaninsa da shi da waɗanda suke jami'ai 'yan uwansa sun ba wannan kwamiti gudumawan kuɗi a yanzu miliyan ɗaya da da da dubu ɗari bakwai hamsin takwas. wannan ya sa mun samu jimlan kuɗi miliyan uku da dubu ɗari shida da shida da ɗari uku da hamsin da tara da kobo arba'in da tara wannan shine kuɗi wanda yake yana cikin account namu wanda za mu yi amfani da shi wajen sayan sauran kayayyaki wanda za mu gabatar wa waɗannan marayu guda dubu biyu da ɗari tara da goma ba mu gama lissafin bundles in atamfofi da za mu saya ba domin cika gurbin abun da ya saura na atamfofi da turamin shadda wanda muka samu tukunna mun kammala ne na shadda kawai bayan shadda guda abin nan da 68 da muka samu yanzu haka muna bukata mun ba da oda a kawo shadda muna bukatan turmi 390 wanda za mu saya mu ƙara kan 68 kafin mu ba 'ya'yan maza wanda suke daga shekara shida zuwa sha biyar na mata ba mu gama cancance su bare mu san ƙarin turame wanda za mu ƙara bisa turame guda 200 da arba'in da biyu wanda yake hannunmu ba idan allah ya kai mu gobe za mu ba da cikakkiyar bayani na shekaru wa'annan yaran masu shekara ɗaya zuwa biyar maza guda nawa ne mata guda nawa ne masu shekaru shida zuwa tara maza guda nawa ne mata guda nawa ne masu shekaru ah, goma zuwa sha ɗaya na maza da kuma sha biyu zuwa sha biyar na maza da kuma goma zuwa sha uku na mata wannan za mu ba da figures in cikakkiya gobe cikakkiyar bayani wanda kowa ya san abin da wannan kwamiti take yi domin amana ce wanda aka ɗora wannan kwamiti kuma muna roƙonku muna roƙon sauran al'umma su mana addu'a allah ubangiji allah ya mana jagora wajen riƙe wannan amana Allah ubangiji Allah ya taimaka Allah ya ba wa duk wanda ya ba da gudumawa cikin wannan asusu lada da guzurin aljannatu firdausi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sai dai a ƙarshe a ƙarshe akwai abin da na manta za mu fara gabatar da wannan rabiya da za mu yi wa marayu in allah ya ba mu rayuwa ranar laraba za mu fara da nan dobeli duk waɗanda suka ba da rajistan sunansu a nan dobeli da anguwan yalwa su gabato da kansu da yaran da suka gabato da su ga kwamitin da aka yi rajista kada mutum ya zo mana shi kadai muna so mu samu serious transparent screening domin mun samu abin ah, fahimtar wasu mutane suna zuwa su yi karbiya so biyu so muna son kowa ya zo da yaron da yawa screening ya zo da shi domin a gabatar masa wannan za mu fara da dobeli a ranar laraba yola ma za su fara ranar laraban amma bacin mun yi fara a nan wanda mun gaya wa duniya an fara sannan kwamitin da za su raba yola za su koma su ci gaba da fara na yola kuma za a ci gaba ne ba za a tsaya ba tsakanin laraba alamis juma'a in allah ya ba mu rayuwa ya zama an kammala wannan rabiya ga baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi a takbir a takbir a takbir <laughs> wannan izala kenan komai dalla dalla daki daki ba ciwa-ciwa babu nuku-nuku Allah ta'ala ya samu dace na'am a saurara a saurara kamar yadda muka ambata jiya mun ce in Allah madaukin sarki ya kawo mu yau za mu nemi gudunmuwa saboda 'yan agaji masu hajji operation ina jin mun yi wannan magana jiya ko? muka ce duk wanda ya samu dama ya zo da sadaka ana rama naga kana sa hannu cikin aljihu ba shi ne ka'ida ba wannan gidauniya da za ka yi wa chief of staff ya ba da donation da 200,000 dr alilu amma ya ba da 150,000 a takbir a takbir gudunmuwar hajji operation chief of staff ya ce ya yi riga malam masallaci alhaji abdulrahman abba ya bude wannan gidauniya da gudunmuwar tsabar kudi naira dubu ɗari biyu allah ya saka masa da alkhairi dr halilu hamma ya ce ya biyo bayan chief of staff chairman na UBE da gudunmuwar tsabar kudi naira dubu dari da hamsin ba ka bara za ku yi ba kowa sai ya ba da kudi mazala ba ta gabara ba ce idan ya agaji duk dan agajin da ya cire hula ko ya cire akwati ka'ida ta farko ya fara sa sadaka sa a ciki karka kuskura ka zo mana da akwati ba ka sa sadaka a ciki ba kowane ɗan agaji ya fara ba da tasa mai ya fara ba da tasa gudunmuwa ka yi agaji ka sa taka <laughs> na'am yan agaji ku zagaya duk wanda Allah maɗaukin sarki ya bashi dama wanda baya da shi mun ɗauke masa kuma muna addu'a cikin ladar da Allah zai bayar a yi boci a hada shi saboda Allah ya ga yana da kyakkyawan niyya amma bai da hali amma duk wanda yake da hali ba mu ɗauke mashi ba a sanya wannan gudunmuwa da yardar Allah Allah ba zai daina ba mu lada ba har sai lokacin da muka daina aikata ayyuka na alkhairi Allah ka ba mu ikon ci gaba da yin ayyuka na alkhairi sannan a takbir kwamishina na wata resources shi ma ya ce ya ba da kudunmuwa wa wannan gidauniya ta hajji operation ta tsabar kudi naira dubu hamsin Allah ya saka musu da alkhairi ya saka mana da alkhairi gaba daya kamar yadda za ku gani kamar yadda muka sanar gobe in Allah yadda za a rufe wannan majalisi to manyan malumanmu da suka saba kawo mana ziyara wajen rufe majalisi sun fara isowa za ku iya ganin kusa da ni kusa da shugaba akwai shek abdulbasir isa unguwar mai kawo daga kankara jihar katsina shi ma ya samu damar isowa malam abdulbasir isa ya gabatar da tafsiri ne a garin ukari a cikin jihar taraba amma ya kulla tafsiri tun shekaran jiya ya ce ba rufewa kadai yake so ya halarta ba yana so ya zo ya samu damar halartar tafsiri sannan ya halarci rufe tafsiri jiya da shi aka gabatar da tafsiri a wannan wuri da shi ɗazo muka samu kai ziyara wato a damare inda aka yi wa mata wa'azi da makarantar sabilun rashad nan ma inda aka yi wa mata wa'azi da tafsirin yamma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi mataimakin sakatare na agaji na ƙasa bello muradun dama muna tare da shi maluma da dama suna nan suna ta kiran mu a waya suna cewa yau in Allah ya da za su rufe tafsiri domin su gangaro su samu daman halartar wannan wuri idan allah ya kai mu gobe da yadda allah za ku ga gingima gingiman ɗima-ɗiman shirga-shirgan teka-tekan jibga-jibgan malaman suna za su bayyana a wannan masallaci da ƙarfin allah muna addu'a allah ya kare su kuma ya kawo su lafiya yanzu za mu taɓa karatu duk da cewa ba dogon karatu za mu yi ba domin a yau muna da kusan rufe tafsirai har guda biyu akwai shek adam gashuwa da yake tafsiri a masallacin bakin kasuwa bayan kasuwa su mayan ya allah da ana so a daura tafsirin yau domin gobe duka su rugungunto su zo nan wajen rufe tafsiri da dan allah akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa dr umar dokaji wanda yake gabatar da tafsiri a masallacin ambasada shi ma yau da daddare za a rufe wannan tafsiri in Allah ya yadda domin a gangaro zuwa nan gobe domin rufe tafsiri muna so kamin su tashi wajen rufe tafsiri in Allah ya ba mu dama mu rufe nan mu samu daman zuwa mu leƙa su mu ga wainar da ake toyawa Allah ta'ala ya sa mu dace allah ramma yana tunatar da cewa wajen neman taimako mata da suke complain ba a tura 'yan agaji an tura 'yan agajin da suka dace amma 'yan ƙanana ƙanana to yan kanana kanana ne kun kyauta Allah ya saka da alkhairi Allah rama mana inda muka kwana kallabat qaumu lutin mursalin Allah madauki agaya garin maka ana wa'azi mafi karanci ai wa'azuzzuka kaman sau goma kamin a kammala aikin hajji za a je wurare irin su hoshi bukur irin su hayyu magariba irin su masjidul ihsa irin su wadi zagala irin su mai gamo irin su kullun kwai irin waɗannan angoyi haka ake zagayawa ana yin wa'azuzzuka gwamnatin saudiya tana da ka'idoji masu ƙarfi a wajen wa'azi a lokacin da muke gabatar da waɗannan wa'azuzzuka gwamnatin saudiya ta sa jami'ai waɗanda za su ɗauko musu irin waɗannan wa'azuzzuka a ba maluma na sunna su ji wa'azuzzukan kamin a ba da damar ci gaba da wa'azuzzukan da kuma bubbuga kaset-kaset da wa'azuzzukan a yada su cikin ƙasa mai tsarki domin a tabbatar da karantarwar bata saba wa aƙida ba bata saba wa sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da suka turo jami'ai aka ɗauki wayannan wa'azuzzuka da baluman wannan ƙungiya cikin taimakon allah muke yi a ƙasa mai tsarki aka kai wa babban lajana tasu ta tace irin wayannan kasakasai, aka saka kasakasan. abin da ya ba su mamaki kamin ma a samowa zai rinka fassara musu zuwa yaren larabci don su ji mai ake faɗa irin ayoyin da suka ji ana ja a cikin wa'azuzzukan da hadisan da suka ji ana kwararowa a cikin wa'azuzzukan ayoyin tauhidi ayoyin aƙida ayoyin fatattaka shirka ayoyin yi wa bidi'a saitin hamma da gyaran kafureto da hadisan murkushe bidi'a da murkushe shirka ayoyin da hadisan kadai suka ji suka ce sun ba da garanti wa'azuzzukan maluman kungiyar izala a buga su ba tacewa ba tantancewa ba sikirinin a watsa su kasa mai tsarki gaba karantarwar karantarwarmu da karantarwarsu suka ce gaba daya iri ce abin da ya ba su mamaki suka ce suna mamaki kwarai da gaske wajen aƙida da lalle a riƙe sunna sai suka ji wato malaman izala tahiyar ta riga ta yi nisa sai dai a yi addu'a kawai a ce Allah ya sa a sauka lafiya an taka motar 280 an yi full light ba maganar taka burki ba maganar ɗaga kafa sai dai inda Allah ya nufa za a sauka Allah ta'ala ya sa dace wannan shi yake nuna karantarwa ta gaskiya duk inda take a duniya ba ta me ba ta canjawa bid'a ce tana canjawa ita bid'a da ake yi a nan tana iya sabawa da wacce ake yi a Gombe ta kuma saba da ta Kano ta saba da ta Kaduna saboda ita bid'a daga kwakwalwa ne ake samo ta dan adam ne kawai a kwakwalwarsa zai yi tunanin ga abin da ya kamata a yi ita kuma kwakwalwa tana da bambanci akwai bambanci tsakanin kwakwalwa ta da kwakwalwar alarama akwai bambanci tsakanin kwakwalwar alarama da kwakwalwar alhaji sahabo saboda haka ni bid'a da zan kirkiro alarama in ya kirkiro tashi za ta saba da tawo ko ba za ta saba ba idan aka samu ne sake kirkirowa a wani gari za ta saba da wannan ko ba za ta saba da wannan ba wannan shine dalilin da yasa ita bidi'a take ainihin canjawa duk inda ka je zaka samu irin kala ta daban zanin da ta daura kala daban irin kwalliyar da aka mata kala daban amma ita sunna da karantarwa ta aqida duk inda ka je a duniya gaba ɗaya iri ɗaya ne ba ta canjawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama wa ma as'alukum alaihi min ajirin in ajriya illa ala rabbil alamin annabi ludu ya ce wa sa wa ma as'alukum alaihi min ajirin ba na tambayar ku wata lada saboda wannan wa'azi da nake muku ina muku wa'azin ne dan Allah ba ina muku wa'azi ne saboda ku biya ni ba in ajriya illa ala rabbil alamin wato lada ta ba ga kowa take ba face tana wajen Allah ubangijin tare kai Allah ka biya mu sai Allah ya ce mai a gaba larama tuna zukrana min alalamin annabi ludu sai yake yi mutanen wazi yake cewa a atatuna zukrana min alalamin wato zukuran jam'u zakar zakar huwa biddul unsa wato duk sanda aka ce zukuran jam'i ne na zakar me ake nufi da zakar shine kishiyar mace namiji annabi lude ya ce ku wasu irin mutane ne yanzu za ku rinka zai kewa mazaje a cikin talikai saboda babban laifin da mutanensa suke aikatawa shine kwanciya da maza wato abin da ake cewa luwaɗi su suka fara kirkiro wannan shegantaka a duniya kamin mutanen annabi ludu ba taɓa saba wa allah da luwaɗi a duniya ba wa'annan mutane na shazum su ne waɗanda suka fara ƙirƙiro bala'i na luwaɗi a duniya duk wanda ka gani ɗan luwaɗi a halin yanzu to jikan su ne ko tattaɓa kunnansu su ne waɗanda suka fara tsara masa wannan mummunar hanya to mu yanzu lamarin ya riga ya ƙazanta yanzu ba ma maganar luwaɗin kawai ake yi ba har ma abin da ba a yi a zamanin annabi ludu mu yanzu ana yi menene shine abin da ake cewa lesbianism wato mace ta rinka biyan bukatar ta ta sha'awa da mace yar uwarta yanzu babban bala'in da ake fama da shi a cikin Najeriya kenan yanzu akwai mata da sun ɗauki kwanciya da namiji ma ƙauyenci ne zinar ma ƙauyenci suka ɗauke ta su yanzu abin da suka sa a gaba wato shine maɗigo za ka gan an samu 'yar maɗigo a gida idan tana da miji to mijin ba zai rinka gane kanta ba duk sanda ya tafiya za ta gayyo to ƙawayenta 'yan maɗigo su zo su taya ta kwana a kwana ana fasadi ana saba wa Allah madaukakin sarki wani lokaci yanzu sai ka ga yarinya ta kulla kawance da wata yarinya ba su rabuwa ko yaushe suna tare ba ruwan su da maganar saurayi ya zo neman su da magana aure a kullum suna nan ba kof suke yin iri ɗaya ba ba islamiyya ta haɗa su ba amma ko yaushe kuskus kuma ba sa son zama cikin jama'a ko yaushe sun fi so su keɓanta su kaɗai to idan ka matsa da bincike in ba sa'a ba sai ka samu yan luwaɗi ne daga cikin wato yan maɗigo ne daga cikin bala'in da aka ƙara samu matan manya-manyan yan boko a najeriya masu yawan tafiya zuwa turai da sauran ƙasashe sun ƙara ɗebo wannan bala'i na luwaɗi sun ƙara wato na maɗigo sun ƙara shigowa da shi cikin al'umma yanzu kusan abin da yake faruwa yake yaɗuwa a cikin al'umma kenan har suna da ƙungiyoyi da club club ba da daɗewa ba wata yarinya ta kira ni a waya abin mamaki daga sakkwato ta kira ni a waya ta ce malam kana wa'azi akan maɗigo ban taɓa gane bala'in ya kai wannan matakin ba sai da na fada tsakanin wasu mata ta ce da tsiya-tsiya suka kama ni za su yi mun fyaɗe na maɗigo yadda ake danna mace da tsiya a yi zina da ita haka suka kama ta ta ce allah ya taimake ni ya ba wani wani ƙarfi na samu na bangaje na kuce ta ce da gudun tsiya na tsira kafa mai na ci ban baki ba yanzu abin da yake faruwa kenan yanzu maganar da ake yi mace 'yar maɗigo daga kaduna misali sai a bugo mata waya wata 'yan maɗigo in ta ji ta daga lagos ta biya mata tiket na jirgi daga kaduna zuwa lagos saboda ta je a yi harkar maɗigo ko a biya mata tiket na jirgi daga lagos zuwa abuja domin a yi harkar maɗigo yanzu abin da mata suka sa a gaba kenan kuma matan musamman wato elites waɗanda suke ji su ne wayayyu a cikin al'umma akwai kuma wasu matan da su kuma a yi maɗigon a gabansu suke sha'awa za su iya ɗauko yarinya 'yar maɗigo daga nan yola su biya mata tiket ɗin jirgi zuwa abuja su ɗauko wata daga sokoto ko daga kebbi su biya mata tiket na jirgi zuwa abuja su bukatar su su zauna akan kujera su kuma 'yan matan suna yin maɗigo a gabansu su kuma suna zaune suna kallo in sun gama su ɗabi maƙudan kuɗi su ba 'yan matan su sallame su su kuma abin da suke sha'awa a rayuwarsu kenan wannan shine babban bala'in da yake faruwa luwaɗi ya yaɗu ƙwarai da gaske yanzu idan ka je kano daga abin da zai baka mamaki za ka samu mai kuɗi